gwamnan jihar borno honorable kashin shatima ya ce irin harin kunar bakin wake da ake zaton yan kungiyar boko haram na kaiwa kan jama'a hari ne kawai na ragwantaka da kuma ke tare nuna cewa suna nan da karfin su amma ya ce a zahiri rundunar tsaron kasan sun riga da sun ci karfin su gwamnan ya da bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci asibitin kwararru da ke garin maiduguri don gaida wasu mutane goma sha takwas da wasu tagwayen bom ya raunata a jiya gwamnan ya ce irin wannan hari ba zai tsoratar da su ba na ci gaba da farauto waɗannan mahara da tabbatar da zaman lafiya mai ɗaurewa a wannan jiha a jiya da safe ne dai aka samu tashin wasu tagwayen babu mai guda biyu a dab da bakin kasuwar litinin kusa da cacalatalin da ake kira el kazin ba inda wasu yan mata biyu aka ce sun tarwatsa kansu da kansu suka kuma ta mutane goma sha takwas yayin da mutum da aka ce ya rasa ransa wannan tashin bom din ya zo ne kuma kwana guda bayan tashin bom na garin madagali da ke jihar adamawa da ke makwabciyar jihar borno gwamnan ya ce in allah ya yarda an ci karfin waɗannan mahara kuma za a tabbatar da cewa an kawo ƙarshen su ba tsoro fa ba ja da baya ba gaba wannan abun in allah ya yarda mun sha mun ci karfinta wannan zuwa da suicide bombing a gona bakin wake ko wannan ma a waje na ba nuna karfi bane nuna rashin karfi ne ga boko haram da suna rige da goza da bama da garuruwa yanzu ba su isa su rige ko ina aka sannan ba amma mu zamu za mu dauki matakan mu ga cewa ba tarzata mutanen mu ba kuma ba hana mutanen mu yin rayuwarsu ba za a yi sallan maulidi kuma insha Allah za mu dauki matakai an yi sallan maulidi cikin lami lafiya haka kirismati zai zo kuma za a yi kirismati insha Allah ba abin da zai hana mu canja rayuwar mu alhamdulillah sojojin mu da civilian ke mu da police mu sun yi aikin a zuwa gani in ba don matakan da aka dauka ba da mutanen da za su rasu za su fi haka na kuma zanta da wasu da wannan bom din ya ritsa da su bakin kasuwar wanda yanzu haka ake musu jinya a gadar asibiti ga kuma irin bayanan da suka yi min game da abin da ya wakanar kamar haka ya jikin na ke yanzu da sauki hmm, ina ne kika ji ciwo nan ne kai gashi nan na ga an samu eh. abin nan kina makaranta ne na ga ke eh. ko hmm, za ku je makaranta ne za mu tafi makaranta ne wani makaranta kenan kai ka sama kamar yanzu ya kike ji jikin naki da sauki nake ji wannan a kirjinki ne da kuma kanki ko a'a ba kirji wannan jini ya zuba hmm, to Allah ya kare Allah ya baki sunan nake fatima sai kina aji nawa ina kwantiri kwantiri a kirka samun ne mm. to Allah ya ce maka Allah ya baki lafiya mun sunanka wani Haruna? Shekaran kanawa. Shekaran Shekara goma sha hudu. Kamar mai kaji a bakin kasuwa wannan abin ya faru da Na da gurin babana ne. Baban kana kasuwa ne? Eh, babba na can zan buɗe warkarin shi kafin ya rana zan buɗe warsa yawon ya faru da ni. Hmm, Kamar na da kaji ciwo? Allah ya nan na kai. Na nuka ko kai hakuri zaka samu sauki kenan. Ka Allah baka lafiya. Tun dai kwamishinan 'yan sanda jihar Borno Mr. Damiel Chiku ya ziyarci wannan wuri inda kuma alƙawarin cewa za su gaba da kare lafiya da kuma dukiyar jama'a. We appeal to advise members of the public to as much as possible be security conscious. Ya ce muna kuma kira ga jama'a da su dinga sa ido kan abin da ke kewaye da su don kare lafiyarsu da kuma na yan uwansu. Ya ce duk lokacin da suka ga wani abin da suke tantama a kai su yi kokarin sai dawa jami'an tsaron da ke kusa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.